A rahoton da ta fitar a ranar Litinin 21 ga watan nan na Maris, ƙungiyar Amnesty International ta gargaɗi hukumomin Nijar su ɗauki matakan mutunta 'yancin fursunoni a gidan yarin kutukale, inda bayanai ke nunin ana toye 'yancin samun ziyara, wanda hatta lauyoyin da ke kare 'yan kaso ba sa samun damar ganawa da mutanensu. Sannan 'yan kaso ba sa samun ganin likita domin duba lafiyarsu kamar yadda ya dace. Ƙungiyar ta yi tur da abin da ta kira hana shiga kurkukun kutukale da abinci da ruwan sha ko wasu abubuwan bukatun fursunoni daga waje, lamarin da ta ce ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Da yake bayyana ra'ayinsa dangane da korafin na Amnesty International, shugaban kungiyar Alternative Espace Musa Cangari ya ce shi ga ne a game da yanayin da fursunoni ke tsare a gidajen yarin Niger. Mun sha tuha bakinmu a game da zaman 'yan kaso a nijar gaba daya ba ma can kutukale kadai ba da saboda eh, mu da kanmu mun zamna a ciki kuma mun ga irin halin da mutane suke ciki gidan kaso na kutukale ni da kaina na taba zama a ciki kenan musa abin da yake wakana kuma eh, kama daga lokacin da muka zamna a can zuwa yanzu abubuwa ba su yaru ba sai kara lalacewa su kai shi dai ya kamata a kiyaye 'yancin bil'adama ko'ina mutum yana iya aikata laihi ko ma wani irin laihi ne ya aikata akwai 'yanci wanda yake da a matsayin shi na bil'adama Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta ƙasa wato CNDH ta ce la'akari da matsalolin da 'yan kaso ke fama da su a gidajen yari da dama cikinsu har da na kutukale yasa ta ja hankulan mahukunta a yayin wata ganawar shugabanninta da Firaminista Uhumudu Muhammadu a farkon watan nan da muke ciki kamar yadda kakakin hukumar Insa Garba ya shaida mana. Wannan kaso da aka ce ma kutukale mu yi ziyara har sau biyu. da muka yi kuma mun gani lalle akwai abubuwa wanda eh, ya kamata a gyara to to biskan wannan ne kun gani kwanakin baya mun ta yi wajen eh, shugaban gwamnati Eh, prime minister kenan mun gaya mishi mun ce mishi akwai abubuwa wanda muka gani wanda ya kamata gwamnati ya dauki matakai a kiyaye da su. Wata amsa ya baku shi Prime Minister? E, ya ce za su yi abun da ya kamata a yi. Ko da yake mun to, musan kuma wannan eh, kason kutukale ba kaso ne na ko'ina ba. tunda kun san muna cikin lokaci wanda harka wannan yan terrorist eh, wanda suna nan kawo mana abubuwa wanda bai kamata ba kuma shi wannan kaso yana cikin zoncin a tilibiri gidan yarin kutukale da ke a kilomita hamsin a kudu maso yammacin birnin yamai na daga cikin kurkuku mafi tsauraran matakan tsaro a nan nishar lamarin da ya sa hukumomi ke ajiye gaggan 'yan ta'adda da manyan 'yan kife a cikinsa a shekarar 2016 wasu 'yan bindiga da aka bayyana a matsayin mayakan kungiyar is sun kai hari da nufin fitar da mutanensu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.